a sa ka a wannan wuri wallahi kamar an sa ka a ɗaki mai air condition ne idan an kwanta in aka kwatanta da musifar da zaka samu a cikin wutar jahannama sai aka ce me wa tasliyatu jahim da kuma ƙonuwa da wutar jahannama wannan su ne abubuwan da Allah madaukin sarki ya tana da me yasa Allah ya tana da masa wayannan abubuwa guda biyu aka tana da masa saboda ya kasance cikin almukazzibina dhalin ya kasance cikin masu ƙaryatawa kai maganar za ka ji kamar ta yi girma a ce mutum yana zuwa wajen ubangiji Allah da ya halice ka yadda yake kaunar ka a ce ya tana da wannan azaba saboda kai watakila kai kokonto sai Allah ya ce inna haza lalle wannan magana da aka faɗa muku lahuwa haqqul yaqin wallahi shine zance na gaskiya zance na yaqini babu kokonto akan sai ya ubangiji matukar ka saba wa Allah madaukin sarki ba kai biyayya a gare shi ba to ka sani sakamakon da zaka samu kenan dan uwa da Allah dauko rayuwar mu ka kwatanta a ta da halin da muke ciki a halin yanzu yan uwa musulmai yau mun wayi gari mun samu kanmu saba dokar Allah madaukin sarki ba mu dauke shi ma wai wani abu ne wanda yake laifi ne a tsakanin mu ba tarbiyya ta riga ta gurbace a cikin mu yan uwa ta musulunci ta riga ta warware a tsakanin mu kan yan uwa musulmai yanzu maganar da ake yi yan uwantaka ta jini da ƙur'ani mai girma yayyabo akan bayin Allah da suke sada zumunta yayi ainihin wato magana mai karfi akan bayin Allah da suke yanke abin da Allah madaukin sarki yayi umarni a sadar da shi kai har Allah madaukin sarki ya hada ɗan fashi da makami da mai yanke zumunta a cikin aya guda ɗaya yau mun wayi gari zumunta ba mu dauke ta komai a tsakaninmu ba sai ka samu mutum yana zaune a cikin gari yana da riga ta sawa sama da riga guda goma sai ka samu kawunsa a ƙauyen su rigar da zai je masallacin juma'a bai da ita sai ka samu wata gwaggwansa a ƙauye wannan gwaggon tasa zanin da za ta yi sallah da shi ba ta da shi amma shi yana nan a cikin gari yana gudanar da harkokinsa ya manta da cewa wayannan yan uwa nasa Allah ya wajabta masa ya taimaka musu Allah ya wajabta masa ya tallafa musu Allah ya wajabta masa ya sada zumunta zumuntar makaran kanta addu'a take tana ya Allah wanda ya sadar da ni ka sadar da shi da rahamarka wanda ya yanke ni ya Allah ka yanke shi daga rahamata daga rahamarka wannan bai dame shi ba wannan baya cikin tunaninsa a daidai wannan lokaci wai wani har kirari ake masa wai shi inuwar giginya ne wai na nesa ne yake shan inuwarsa inna lillahi wa inna ilaihi kai yanzu ba dan uwa kawu ko goggo kowa ko kani ba iyaye makaran kansu hakkin da ya kamata a ɗauka. a a basu ba a cika kula da haƙoƙinsu ba irin rayuwa da kake yi ta jin daɗi watakila mahaifinka yana ƙauye shin wata irin rayuwa ka shirya masa yadda zai zama na ka tallafa masa tun da ba zaune kake tare da shi ba mahaifiyarka watakila ba inda kake take ba sau nawa kake zuwa ka je ka dubo ta wani hali ka same ta a ciki kai mun kai matsayin da an samu wani ɗan siyasa da ainihin wato karuwarsa wai ta bada a mata furniture wato a mata kayan daki ta yi alkawari da mai aikin za ta biya naira dubu arba'in ta zo wai shi wai dadaronta ne wai ne farkanta tana bukatan ya bata dubu arba'in da za ta zo ta biya ya ce ta jira karshen wata zai bata karshen wata da ta zo sai ya dauki naira dubu ashirin ya bata ya ce ta yi hakuri kudadensa da alawusinsa ba su fito ba zuwa karshen wata na gaba zai bata sai ta fara surutu wai ya wulakanta ya ci mutuncinta ya ce zai bata dubu arba'in amma ya dauki naira dubu ashirin ya bata ba ta yi burki ba sai wajen abokinsa na kud da kud kaji kaji abin da wane ya aikata nan take kama fada yana ba isa ya ci mutunci ce mu ba ya miki alƙawarin dubu arba'in ya baki dubu ashirin sai ka ce mu ba maza bane a garin nan babu wanda ya isa kawo dubu ashirin din na je na same shi ko ya ki ko ya so sai ya cika su zama dubu arba'in da basirar ta sabata sai ta dauki naira dubu ashirin ta bashi tana bashi sai ya kira wani ya bashi kuɗin mota ya ce je ƙauye kaza a ƙauyen baban wane yake kuɗin da ya ba karuwarsa take karɓa je ka kai wa ubansa shi yana da bukata dattijo yana zaune sai ga ainihin wato dan aika ya zo sai aka kawo masa kuɗi a leda bank ɗauri ɗauri na murtala wato ainihin ɗauri guda biyu kowanne da rafa guda biyar a ciki aka ce ɗansa ne ya aiko a kawo masa dattijo da ya buɗe ya kalli kuɗin dattijo bai taɓa ganin kuɗi mai yawa kamar wannan ba sai ya ruɗe sai ya fashe da kuka a daidai wannan lokaci ana baba lafiya sai kuka yake yi baba lafiya ya ce wannan ɗanawa shekara biyu ban gan shi da na ba ina cike da damuwa ban san inda ya shiga ba ashe yana can yana mana tattali ban sani ba da ina tsine masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da tijo sake fashewa da kuka bai san karuwa aka ba kuɗin tace ce ba so ba aka kawo masa wai irin wayannan al'umma su ne al'umma da ake ainihin wato rayuwa da su yau addinin musulunci ya riga ya zama maraya da an ce ga matsala ta addini ta taso ana bukatan ya za a warware ta kowa harkarsa suna tafiya kowa hidindimunsa suna tafiya menene ya zama maraya abin da ya zama maraya shine addinin musulunci wai yau mun wayi gari duk wanda yake so wa addinin musulunci rowa to mu ne ne cikin mu ne zan samu fakar siyasa nan zai zo ya tsugunna baya sadaka baya zakka baya alheri taburman masallacin su babu ruwansa wannan tarkin su ya mutu babu ruwansa marayun anguwan su babu abin da ya shafe su malaman da ke karantar da yayansa wayanda in ya mutu su za sallaci gawarsa suke ainihin karantar da shi ibada suke masa wa'azi a masallaci babu ruwansu da wace rayuwa suke ciki yayayensu da iyalan suke rayuwa babu abin da ya dame shi watakila ma har da bita da kullu yake kara musu to wai irin wannan shine wanda zai garzayo ya shigo cikin mu a nan ne zai makale babu ruwansa da aikin addini har harkarsa ta gabansa kawai shine wanda ta shallace shi sai yasa ga mu muna da yawa amma yawan mu ya zama yawan toka ga addini yana kuka an gagara share masa hawaye alhali abun ban mamaki ga wasu can waɗanda ba addini suka rike ba aikin banza suke ba addini suka rike ba amma sun cire dukiyarsu sun ɗauki ƙarfinsu sun ɗauki duk basirar da suke da ita sai sun ga abin da suke ginawa ya kafu amma mu da Allah ya mu addini mai tsafta ya mu addini mai daraja mu ne muka lalace mu ne muka koma baya mu ne komai namu ya gagara tsayuwa da kafafunsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai duk jama'ar da muke tare da su makirfan na wa'azi wani ana nema ya za'i sai a rasa yadda za'i lasifika da za'i wa'azi da ita wai sai a rasa ya za'i a samu lasifika da za'i wa'azi duk wani harka na addini idan ya taso to wai shi addinin musulunci shi ne wanda bai da gata shin wai wannan dukiyar da kake jin gata duk abubuwan da kake jin ka kulle wai da su za ka tafi lahira ne ka ko a duniya ne za ka basu wai shin idan ka tashi tafiya zuwa lahira shin da abin da ka mallaka za ka tafi lahira ko a duniya za ka bashi wallahi duk abin da ka tara kayan da ka tara a shago a nan za zaka basu a dauke ka kai kadai shajaran madaran ai kabari da kai a wannan lokaci ka bar kuɗi masu yawa ka tara dukiya account kana da saving account kana da current account kana da fixed deposit account za a kinkime ka ai lahira da kai babu ruwa a wannan lokaci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير ممنون وإن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu ta’ala wanda ya ba mu daman halartar wannan wa'azi da muke ciki a na farko muna godiya ga mutanenmu yan uwa na baushi wanda suka zo da shugabanninsu da malamansu da yan agaji da sauran jama'ansu baki ɗaya suka zo mota jere bayan mota wajen mota biyar Allah ya saka mu da alkhairi tare da kuma an ba su sanarwa a tagaice ne rana ita yau ne aka sanar da su ba an samu tsawon lokaci aka shirya wannan wa'azi da su ba muna fata ranar da za a sake yin wa'azi a bauchi na hadin gwiwa a samu motoci sun jeru daga nan kuma zuwa gombe bajo gana faɗa sauran jihar nan gaba ɗaya mu jeru kamar yadda suka kawo mana ziyara kuma mu kai musu ziyara a jiya yi wa'azi mu dawo kamar yadda dama can aka san mu gombe da bauchi a na biye da wannan kuma malamai da suka gabatar da wa'azi Allah saka musu da alkhairi ina son ƙara mana tagaitaccen bayani akan kaɗan daga cikin matsaloli da suka yi wa'azi a kai wannan ƙungiya ta izaratul bida ya sunna ƙungiya ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ita kamar wata kyauta daban a cikin Najeriya wanda ta yi ayyuka masu dama ba wata ƙungiyar da take gogayya da ita wajen samun kawo ci gaban addinin musulunci da wayar da kayunan jama'a. To kenan ɗin hina ba zai yi tsawo ba, amma dai sunan kaset ɗin kwaɗo ya kira ruwa, ruwa ya ci shi. Allah ya sauƙaƙe. Jama'a ku dibi wasu mutane da suke zaune a Makka Qurayshawa irin su Annadar bin Haris. irin su abu jahal irin su asi bin wa'il yadda suka tattara suna roƙon Allah a kan maganar musuluncin nan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kiransu a kan shi maimakon su yi roƙon alhairi sai suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adabin alim kun ta addu'an da suke yi wa yadda qalu Allahumma suna cewa ya Allah Allahumma ya ubangiji in kana hadha huwa al-haqq min indika har in wa'azin nan da Muhammadu yake yi mana na kaɗe tawar Allah a bauta da riƙon sunna annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da riƙe alƙur'ani da sunna a kan tauhidi da sauransu har in abin da yake kira mu a kan shi ɗinnan gaskiya ne don mu mun yadda ba gaskiya ba ne a bakinsu. bin alkur'ani da sunna da hadisi suna cewa ba gaskiya ba ne sai suka ce in ko gaskiya ne Allah ka san gaskiya annabi yake yi fa antir alaina hijaratan minas sama to ka yi mana ruwan duwatsu na bala'i daga sama mun ƙiyarda kahiri ya ƙure a daka kafirci a wa'itina bi azabin alim ko ka fito da wata hanya ta azaba mai raɗaɗi wadda za ka iya hukunta mu da ita saboda ba mu yi imani ba wannan magana ta ɓata ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwa amma aya ta gaba sai Allah ya lallashe shi wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim saboda bakan addu'an da suka yi ba ta sa Allah shi hukuncin da bai tashi ba ta ya yi addu'a ko bai yi ba lalle ko Allah ya karbi addu'an da ya yi saboda Allah kun koma jin ɗuriya ta yi hal ta hisu minhum min ahadin au Allah ya ce kun sake jin eh, ɗuriyansa ko motsinsa kun sake ji Allah ya karbi abin da ya roƙa ya roƙi Allah ya aza ƙur'ani ga kai in izala gaskiya ce ya ce Allah ya mai bala'i Allah ya halaka shi Allah ya yi mai kaza to yau ko a Najeriya ina labarin shi bai mutu ba yana nan da rayuwa amma Allah ya nakasa shi duk mai faɗa da addinin Allah ƙarshen alewa ƙasa mutanen Nijar ba mai ta kawai ba ku shiga garuruwa ina labarin mutanen nan da suke ta ƙulle-ƙulle ga addinin musulunci yaya ƙarshen alewa ya zama ƙasa Allah abin da ya ce rama. fasihu fil ardi fanzuru fasihu fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kaifa kana aqibatu almufsidin fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu almufsidin kaifa kana aqibatu tabiu mukazzibin kaifa kana aqibatu almukazzibin ahli sunnan zakiya ahli sunnan marabi agadez tawa arle difa yamai doso tawa ina labarin mutanen nijar masu faɗa da sunna ina masu ɗaure ma makiɗakin di? ko dai sun tuba ko Allah ya ƙare da su fasihu fil ardi cikin ku cikin ƙasa ku je har Abidjan ku je togo ku je molabil ku je ghana ku shiga najeriya ku je chadi fanzuru ku tsura ido ku gani kai kana aqibatul mufsidi mi a ƙarshen masu ɗaure mu fasadi gindi yaya ƙarshen su wa'anda sun ka mutu kusan mutuwarsu ƙaƙa ƙarshen alewa to wa'anda adda kingin rayuwa ku tai ku binciko kaka kuka ji su kaifa kana aqibatul mufsidin kaifa kana aqibatul mukazzibin ko makiyinka yace qala Allahu qala rasulullahi kace ƙarya yake yi to ku dibi ƙarshen mai ƙaryata mai faɗin ƙala Allahu ƙala Rasulullah duk mutumin kuma da ya ɗaure ta'addanci gindi ya ɗaure ma fasadi gindi ya ga bayan da za a yi sai ya ci mutuncin sunna sai ya ga bayan masu wa'azi fasiru fil ardi fanzuru kaifa kada aqibatul mufsidin amma dai mubasharatu don mutum ya ce in gaskiya kuke Allah ya halaka ni Allah ya ce in wa ma kana Allah wa anta fihi ma'aikin Allah kana cikinsu in kawo bala'i ya halaka su a'a wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ubangiji ba zai musu azaba ba sashe cikinsu suna tuba suna aihuwa ‘ya'ya suna aƙida sunna in an halaka su ‘ya'yan ahli sunna da a cikin jikinsu ba aihe su ba ai kaga ba a taimako bai kai gare su ba sai an basu sun zazzage ‘ya'yan ‘ya'yan sun koma ahalin sunna su ko Allah ya kashe su. aya ta uku daga wannan siyaki sai ce dalili wa ma lahum ya yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a bayanan Allah yace a ah, mai bid'a mai shirka mai ɗaure ma ta'addanci gindi mai haɗa da musulunci mai wulaƙanta addinin Allah ya menene zai hana Allah ya yi mai azaba a kan laifinsa alhali suna hange suna katangance suna hana suna kange musulmi bayin Allah wurin ɗaukaka addinin Allah mi a gare su ko da Allah ba zai musu azaba ba oh ina tuna komseriya ina iya tuna tuna shugaban 'yan sanda na ɗan isa yanda ya ba da gudunmuwa da haɗin kai ya ce shi bai zai yi ana bari 'yan kalta da 'yan goge da makiɗa suna tasowa daga katsina jibiya kano ina ne suna zuwa maraɗi suna yin abin da sun ka ga dama sannan ya ga mota ‘yan agaji da masu ƙalallahu ƙala rasulullah ya ce ba su zuwa ya ce Allah ya tsare shi cikin iko ne a hana addinin Allah. Allah ya saka masa da alhairi. Da kun ga wani shari'a a wani masallaci da gwamnan maraɗi ya yi, da irin adalcin da gwamnan maraɗi ya yi mai ci yanzu, kai abin da za mu ce shi ma Allah ya saka masa da alhairi. miyagun mutane masu roƙon Allah ya halaka su in masu da'awa sunna in izala gaskiya ce in sunna gaskiya ce Allah ya halaka su Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin wa sa'ilun bi azabin waqiya Allah ya ce mai roƙo ya roƙa mai roƙo ya roƙa kuma ya roƙi wanda in an roƙayi zai yi sa'ala سائل an بن حارث haris sa'ala بعذاب واقع azabin mai tambayawa ya yi fatawa ya yi tambaya a kan azabar da ya ji ana hudi shekaru aro-aro cewa Allah na azaba in ba ka da imani Allah na azaba in mutum na fasadi Allah ne mai azaba in mutum na wulakanta masu wazi Allah ne mai azaba sai ta wai azabar ga tun yaushe a kawo ta yanzu yanzu mana sai Allah ya ce bari gaugawa ai lil kafirin laisa lahu dafi Allah ya ce bari gaugawa lil kafirin laisa lahu dafi duk mutumin da ya mutu yana shirka duk mutumin da ya mutu yana tsafi duk mutumin da ya mutu yana duba duk mutumin da ya mutu yana kafirci game da azabar Allah laisa lahu dafiya ba wanda isa ya mai tsaye a gaban Allah ya hana Allah ya mai azaba akwai mutum biyu mutum uku ai eh, mutum biyu Allah baya gafarta musu har abada Allah ranma na ɗaya ba sai na haɗu kowaye ba kawo ƙur'ani mu ji inna Allah la gafiru. inna Allah la gafiru an yushraka bihi wa gafiru. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا billahi allazi la ilaha illa ko annabin Allah ya aihe in ka mutu mushriki jahannama zaka kwana Allah ya yi stamp Allah ya yi kashe, Allah ya sanyo, Allah ya yi sainin, Allah ya tabbatar ba zai gafarta ma duk mutumin da ya mutu mushriki ba. Ko mahaifinka ne, in dai mushriki ne, ka shi kabari, wuta ka shi ba kabari ka shi. In ba ka shi ba kuma ka bar shi a tudu ya rube. In ka shi kabari ya shige wuta. inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha alarama na biyu suratu nisa'i hawa yau shi bai tuba ba sai da ya ga mala'ikin mutuwa sun yi ce na tuba walaisa tattauba walaisa tattauba يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كشي كشي ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ku mutane masu neman mata mazinata ku ji aya Allah ku mutanen da suke shan maye ku tsaya da kyau ku ji ayin Allah ku mutanen da ba ku daina tata ba ba ku daina luwaɗi ba ba ku daina tara makiɗa kuna da arzikinku Allah ya baka arziki ba inda za ka ƙare ka tsaye wurin makaɗa wurin mutane banza a sha giya a yi zina a yi luwaɗi a ci mutuncin Allah a ci mutuncin annabin Allah a ci mutuncin musulunci cikin dukiyar da Allah ya baka ina imani ina tunani ina hankali ku tuba mu Allah kun iya sai mutum ya ga an fara kawo ɗiba kayan ɗiba rai sannan ya fara tunanin tuba sannan ya ce wai inni tubtu ana yanzu kan na tuba Allah ya ce wannan istighfari Allah baya karɓansa in baka tuba ba mala'iku suka fara zuwa yan boko suna cewa it is too late to cry wallahi ba za a saurare ka ba tun yanzu ka san da magana kana da kingin shekaru kana da kingin lokaci hankali bai gushe ba ka san kana tsahi ka san kana da layu ka san kana da karhuna ka san kana da dagumma ka san kana da boka ka san kana da malamin tsibo ka san kana da dan tsatsunbe ka san kana da doguwa ka san an yi tsakiyar gida ka san an yi ma kofar gida ka san kana da kahon rago ragon bai hana kai ne mutuwa ba balle kaho bai maka komai akwai sauran lokaci wa anibu ila rabbikum wa aslimu la akwai ɗan kingin lokaci bai wuce ba fiyo fiyo ta wuce in kai mai kuɗi ne in ka mutu gado za a raba in kai mai mulki ne in ka mutu wani zai hawa in kai ango ne in ka mutu sabuwar amarya za ta zama ga sabon ango in kai malami ne almajirai in ka mutu za su nemi wasu za su nemi wani malami wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku gyara ɗabi'unku da halinku tun yanzu kuna da kingin lokaci kar mutum ya shiga kabari ya ɗauka cewa ashe maganan nan da ya ji a wa'azi ashe ko gaskiya ce yau gata an ɗauko ta ka ce a bari ka dawo ba za ka dawo ba kar ka ce kuma ba mun faɗa masu mulki mun gaya musu su ji tsoron Allah malamai mun gaya musu su ji tsoron Allah 'yan kasuwa mun gaya musu su ji tsoron Allah 'yan siyasa mun gaya muku ku ji tsoron Allah mata mun gaya muku ku ji tsoron Allah matasa mun gaya muku ku ji tsoron Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la wallahi in mutum ya bari ta ƙure Allah ya ce ko ka ce ka tuba a lokacin baya karɓan tubanka walallazina ya mutu na wahun kufar baya kuma karban tubar mutumin da ya mutu akan rike da kalman kafirci ko a kafircin zuci ko kafircin aikace domin kafirci kala biyu ne akwai kafircin da ka aikata akwai kafircin da baka aikata ba ka yi imani da shi shi ma kafirci ne arrida bil kufrin kufur baka yi aikin ba ka yadda kaɗan kai ma ka kafirta dole ka yadda da imani ko da imanin baka iya samun aikatawa aya Allah ko wani hadisi dole kai bilibin da shi kawai shi yasa Allah ya faɗi a cikin wannan aya yace maganan azaba kan ba tatsuniya bane lil kafirina laysa lahu dafi ba wanda ya isa ya taka ma Allah burki cika alkawalin gadayi guda biyu Allah rama sai kuma ya ce me min Allahi zil ma'arij Allah subhanahu wa ta'ala ya fil ma'arij tsarin addini tsarin ibada hukunce-hukunce judgment ya muku shari'a da sakan ka muku da abin da ya dace da shi da duban ayyukan ko ai screening a dibi ayyukan da kun kayo baya a duniya da lura da ayyukan ku da sakamakonku minallahi duk daga hukunce-hukuncen daga Allah suke zuwa zilma'arij wanda shi an ma'abuci matakala me ake nufi a nan sai ka ba mu wata aya ta iya ba mu fassara abin da ake nufi zil ma'arij inda Allah ilai sadul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u na nan wannan aya tana ɗaya daga cikin muhukaman ayoyi na alkur'ani waɗanda suke ba da inganci da tabbatar da cewa Ubangiji ilaihi ya sa'adu wannan ya nuna Allah yana sama domin akwai bambanci tsakanin mi'iraj eh, akwai matsaya akan mi'iraj da yaliju akwai bambanci tsakanin ya sa'adu da yaliju da ka ji an ce sa'adu sama abin na yayi ba ka taɓa jin an ce sa'adu a ƙur'ani abu ya yi ƙasa ba shi sa Allah ce ilaihi sa'adu kalimat tayyib zuwa ga ubangiji ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kalmomi kalmomi masu kyau bi ma'ana kalmar shahada wal amalu salih yarfa kyakkyawan ayyuka waɗanda an na ƙwarai in an ce aiki na kwarai yana da sifa uku sifa na ɗaya dole sai akwai aya akwai hadisi kenan Allah na ya ce a yi sifa na biyu dole sai an yi aikin nan wada Allah ya ce annabi ya karanta a yi sifa na uku class innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma dole ibada tana da ikhlas niyya tana da muhimmanci cikin karɓa aiki ko da kai ɗan agaji ne ka ɗunka kayan agaji to cikin abin da Allah zai caja a lahira sai an binciki niyyarka ko saboda mi kai kai alaramma ne sai an caji niyyarka kai mai wa'azi ne sai an caji niyyarka kai sakatare ne mai gabatar da masu wa'azi sai an caji niyyarka kai mai sauraron wa'azin ne sai an caji niyyarka wallahi niyya tana da tasiri cikin sakarya a ranar alkiyama saboda ka kullum ayyukanmu suna tafiya tsarin da Allah ya kama yadda hadisai suka yi bayani bayan la'asar da bayan asuba mala'ikun da sun ka kwana da kai suna kai sakamakon aikin bayi a bayan la'asar idan suka je wurin Allah da fayil ɗinka kullum sai an yi magana ka gaban Allah kullum ni kullum sai an yi ɗazu-ɗazu an ta an haɗi suna na sama ta bakwai an haɗi sunan nasiru an haɗi sunan kakai an haɗi na matakka an haɗi na ɗiyakka da auren aure kullum ka bar ganin awa an kyale mu ɗaya ne sagaga ta ake ana cajin mu bayan la'asar sai mala'ikun su ɗauki fayil da takaddu sai su tafi a wurin Allah in suka je a wurin Allah to waye taho da littafin Nasiru sai a ce kashi to me ya faru da Nasiru ya kuka bar su tukun ya kuka bar bayina musulmi a can cikin annasu musulmin da kuka baro wani hali kuka bar su sai mala'iku su ce ya wa huwa bihin ko da Allah ya tambaya ya hi mala'ikun sanin abin da an kai wagga magana ta nuna Allah yana sama ya tambaye su mi akai ƙasa ahli suna tauhidin suna na ne akan cewa Allah yana sama annabi ya ce wa huwa a'lamu bihim Allah kuma ya hi kowa sanin sirin da an ka baro bayi a can ƙasa sai Allah ya ce musu mala'iku kaifa taraktun ibadi haula ya kun ka bayina musulmin nan da suka yarda da ni wani hali kuka basu da kuka zo kusan magariban nan ya condition din su a can duniya sai mala'iku su ce ya ubangiji taraknahum wa hum yusallun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun sai mala'iku su yi mana fada ya ubangiji ai ko da muka ta yi mun iske suna sallah wata irin sallah asuba kenan muna nan suka yi azhar muna nan suka yi la'asar muna nan suka yi abinan muna nan suka yi la'asar to shine muka ɗauko report muka kawo wasu suka ce in suka zo a wannan lokaci akwai masu karɓa fayil su ko su kai report bayan la'asar domin magana magariba da isha'i da filin da ake a cikin dare to sai a bi ku ɗaya da ɗaya sai a ce to ina fayil ɗin wani sai ya kawo Allah ya san wada an kai sai a duba a gani eh to lallai kan yinin yau ya yi ƙoƙari wuri kaza ya yi sadaka wuri kaza ya yi nafila wuri kaza ya yi salati wuri kaza ya yi kaza wani shi ko an ka ɗauka fayil ɗin a ce kai ko mala'iki zo kai ko fayil ɗin wa ka tawo da shi sai a ce fayil ɗin ɗan ƙoƙaro to kawo mu gani in ya kawo ko da aka buɗe sai aka tun da sahe zina ya fara ƙarfe tara sai ya sha giya tanda da la'asar sai ya yi caca bayan azahar bai yi sallah ba bai ma yi la'asar ba da magariba kuma yana wurin kwallo bayan ya dawo yana gidan sinima wallahi an ce annabi adam in ya ga haka sai ya kwashe da kuka saboda ɗana ya halaka kada ku yi tsammani an kyale mu daina haka kana ta gani wanda kaga dama ka hau kabu kabu ka yi nan ka hau mashin da mota ka yi nan ka tai asibiti ka dawo Kullum sai an tai an faɗa ma Allah abin da yi na yi ne guda an kama kenan kuma sai ka mutu a kawo fayil ɗin gaba ɗaya shi na ce wa ja'at kullu nafsin ma'a haman wa ja'at kullu nafsin ma'a sa'iqun wa shahid shi yasa Allah ya ce a lokacin ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid mala'iki biyu zai zo ɗaya ya sawo ka gaba kamar polisi ya sawo ka gaba zai kai ka kaso ya ruhe ya sawo ka gaba da kulki ne ba ka da ikon juyawa to mala'iki in za ka gudu ka tsere mai daga nan kana son ka tsere ka tai gana yana iya bari ka yi ta gudu ka kai ya mai abin nan ka kai doso ka haɗa gaya ka je malabil ka tai ku ka tai kendi sai ka kai kotonu ka kai lome ka kai iyakar gane sai ka tai kohar gida daga nan hina nan maraɗi sai ya mika hannu ne sai ya ɗauko ka ya dawo da kai to shi ko tahiyar bai daga nan zai mika hannu sai ya ɗauko ka to koma gudu kuma ka koma shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa minallahi zil ma'arij yaya take ran nan tarujul mala'ikatu war ilayhi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila Allah ya ce ranar alkiyama ne za a kawo general file littahi babba duk gaba ɗaya na rayuwar da kuka yi kaf wallahi in aka je wabin sai ya baka mamaki haddaran da ka tai da ƙwaro ka zauna ka ci gyaɗa an rubuta babu abin da za a yi sakaci mala'ikunan shi zama ba su rubuta shi ba duk sai an rubuta ranar alkiyama sai mala'iku su kawo report ga ka tsaye ga ubangiji tsaye ga matanka ga ɗiyanka ga mutane zakiya mutanen maraɗi nijar da 'yan makauta danginka sun san ka a kirawo ka ka taho gaban allah ka tsaya don jawabi a zauna ana maka intabi kowa na kallo kun san babu lasifika lahira sautinka ko da siri ka yi sai allah ya ƙara mai girma in bangon duniya mutum yake tsaye sai shi ji kaina shi ji abin da kaka faɗi kuma shi gane ka daga can wane e ba kai ne lokaci ka za ka biɗi mata wane ba kai zina da ita mijin bai ko sani ba gashi tsaye sai a faɗi wannan ko sai kai tsammanin a duniya kila su a 'yan sabon gaba ga aljanna to in an ka ɗauka fa'ali ne ana jawabi kana kallo abin sai ya ɗaure ma kai sai da inda matsala take baka komawa kai ne kana nan kafa na makarkata tsoron in an kire ka baka san abin da za a tonowa ba Lehu mu lokacin nan wallahi a hasahu Lahu. a hasahu Lahu wa nasu Allah ya ce don mun manta da abin da an kayo baya shi ko Allah ya rubuta duk abin da mun kayo baya ka san akwai zunubin da ka mamance ka yi shi to kai kan mance wanda ka walahi shi bai mance ba a hasahullahu wa nasu ta'arijul mala'ika wa ruhu ilai ranan nan mala'iku da ruhi jibril suna mi'raji suna tattakawa zuwa fada ubangiji wasu malamai sun ce za su tarbo Allah ne ran nan za su tashi duk mala'ikun da ka aiki da mutane duka kowa ya rika fayil da ma'aikata da ake ajewa akwai wasu wurare da ke mala'iku an aje su kamar irin baitul miqdis akwai mala'iku da ke tsaron wurin akwai hurumin makka akwai arfa akwai waɗanda an ka aje su muzdalifa akwai waɗanda suke madina akwai wanda yake kowanne kun san mala'iku yanzu in ka gan na mu dubu ɗaya to mala'ikun da annan sun kai dubu hudu kenan don kowanne mutum guda mala'iki biyu zai tsare shi ɗayan shi zama shaida ga abin da ɗayan zai rubuta don ka a ci amanarka su ko masu rubutun Allah ya tsarkake musu zuciya ba su hasa da kowa ba su kiyayya da kowa ba su siyasa da kowa ballantana a ce fatin ka ban nasu daban bari su yi ma injustice babu wannan abin da la sunan laha ma amarahu wa yaf'aluna ma umaru. za su rubuta zare da abawa saboda ka mala'iku yawa gare su in ka shiga ɗakin da kake ganin ka ruhe to su ba sai akwai kofa ba suka shiga ɗaki ko ga bango sun ka jingina sai su shiga ciki ba dole mala'iki sai in an turo mala'iki ba sai an buɗe kwanon ɗaki ba ba sai an buɗe gambun ɗaki ba da ya zo ya taɓa sai ya buɗe sai ya shiga wuri ya ruhe shikenan in ya ga dama ma sai ya zama iska sai ya bi ta kaho kusa sai ya shiga ya zama haske ya zama abin da ya ga dama da yadda Allah ya ta ya same ka ya caje ka shi yasa Allah ya ce a ran nan fa don kun san ubangiji ƙasa zai sauko nan za a yi shari'a kada ku ɗauka cewa wai in za a yi mana alkiyama za a ta yi sama ne a yau can nan ai kawo nan illa abinda malamai suka ce ba su sani ba domin baitul miqdis canza a tsayawa samu tafsirin fatul qadir na imamu shaukani suratu hashiri. wasu ce palestine a nan baitul miqdis nan a farkon inda za a fara tsayi amma malamai ba su sani ba yawan mutane saboda matsi ake da juna yana yiwa a yi ta yawa a yi ta yawa a yi ta yawa a kawo sudan daga palestine a kawo chadi a haɗo nigeria a biyo cameroon a haɗo nijar har a kawo maraɗi kila haƙoha gidan da kan rayu kila ki zama nan daura da inda za a yi mashara malamai ba su sani ba shin mutanen da mala'iku za a cika ƙasa ne gaba ɗaya koko akwai bakin area inda ƙasa za ta iya ɗaukewa Ko yaya na abin yake Allahu ala amma dai nan ƙasa za a hisabi nan ne ba sama ba shi yasa ita suratul safat fa wannan sura ta fajiri shi yasa ta ce wa ja'a rabbuka wa ja'a rabbuka wal malaku safan saffa ita ma wuta sai ta zo a yau mai idin bi jahannam suna wa'azantuwa ran nan idin yatazakkaru al wa lahu la ilaha illallah jama'a ko wa'azi kuka kira an ka ce Muhammadu Tanja ya zo gwamnan Maradi ya zo kofar sarki aka wa'azi wa'azi bai zama babba ba to wa'azin Allah lahira in za a yi na judgment shi Allah kungurungum sai ya zo wallahi Allah sai ya taho nan shi yasa aya ta ce waja a rabbuka kudura ubangijin ka tattaho mm, ubangiji zai zo da kansa kace to ina sauran mala'iku da duniya ka sai Allah ya ce wal malaku saffan saffa mala'iku duk sun shirya an kewaye mu tsaf kace to ina wuta Allah ya ce kawo ta za a yi waji a ma izin bi jahannam kawo ta za a yi kowa ya gani ma an kawo ta sai an ce muna hazihi narul lati hazihi narul lati kuntum biha tukazzibun haza. a afasihirun haza am antum la tusiru. Allah zai ce to fa hazihi narul lati kuntum biha tukazzibun wutar da kuke musu to ga ta can da kuna cewa ƙarya ne sihiri ne tsageren yare ne ba san ciwon kansu ba yan walakanci na sun rena manya kaza kaza a fasirin haza ce ƙarya ne wannan sihiri ne amma an tulla tausirun ko ku ne ba ku da basira yasa ba ku sani ba ba ku gani ne to yau ga ta nan to abin da ya hiban tsoro a nan yau ma izin ya ta zakarun insani a ran nan duk wa'azin da ka taɓa ji duniya sai ka tuno shi saboda mugun raki duk ayar da an ka jawo baka yadda ba sai duk ayar da an ka jawo baka yadda ba sai ka tuna ta Allah ya ce wa anna lahu zikr to ko ka tuno ina tunowar za ta yi ma amfani Allah ya gafarta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa من الله ذي المعارج نعم تعرج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasbir ka yi haƙuri kai mai da'awa kai mai aqida sunna to bas kai magana ka ba mutane ah yan uwa akwai hadari ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid assalamu alaikum wa ta'ala ce wala taqrabul fawahish kada ku kusanci alfasha daga littafi kwakwalwarka wato sai kwakwalen mutane za ta samu matsala kar ka yadda ka zama dan titi wa